Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a wannan hantsin ranar Talata 26 ga watan Maris 2019 kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara da noman da dalal da kuma niya murya arewa ko kuma BOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa rediyo a kuma Sigana Ghana za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan raga shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa gwamnatin jihar Borno ta kafa wani kwamiti mai mutane goma don bincikar ma'aikatan gidan yarin Maiduguri na zargin da ake musu na cin zarafin fursunonin gidan yarin. Sannan Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya. Har ila yau muna tafa da sharhin jaridun Nijar da kuma sakonnin da kuka bar mana a kan na'ura, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump wanda ke cike da farin ciki ya yabi kwamitin bincike na musamman da Robert Mueller ke jagoranta yayin da kuma yake kumfar baki kan bukatar da 'yan jam'iyyar Democrat suka yi miƙa. bukatar fitar da cikakken rahoton da ya binciki shishigin da rashi ta yi a zaben 2016 binciken da ya wanke trump daga zargin cewa ya haɗa kai da hukumomin moscow amma ba tare da ya wanke shi daga zargin da ake cewa ya yi ƙoƙarin hana binciken ba yayin da yake magana a fadar gwamnatin white house shugaba trump ya bayyana mala a matsayin mutum mai dattaku yana mai cewa ya gamsu 100 100 da rahoton binciken There was no collusion with Russia. ya ce babu wani haɗa kai da muka yi da rasha babu kuma wani yunkuri na hana doka ta aikinta wannan rahoto ya tsame ni daga dukkanin waɗannan zarge-zarge firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu ya katse ziyarar da ya kawo nan washington domin ya koma gida ya tunkari matsalar harin roka da aka harba cikin ƙasarsa daga yankin zirin gaza ko da yake kafin ya koma gida a jiya litinin netanyahu ya tafi gida da wata babbar tsaraba daga shugaba trump wanda ya rattaba hannu kan wani umarni da ya nuna isra'ila ce ke da mallakin yankin tuddan golan ko kuma golan heights a turance you show that when you recognize jerusalem as Firayim Minista Netanyahu kenan yake faɗa wa shugaba Trump cewa Amurka ta sha nuna wa Isra'ila gata iri-iri. Ta yau ma shi ka nuna mata wani gatan ta hanyar ayyana yankin Golan Heights a matsayin mallakin Isra'ila. Wannan saka hannu da shugaba Trump ya yi kan batun yankin na Golan Heights ka iya kara ta goma shi nitin Netanyahu a can gida yayin da kujerarsa take rawa a daidai lokacin da yake neman wani sabon wa'adi a zaben da za a yi a wata mai zuwa. 'Yan majalisar dokokin Burtaniya sun kada kuri'ar amincewa da karbe ragaba ficewar kasar daga tarayyar turai daga hannun Firayim Minista Theresa May a wani yunkuri na ganin sun cimma wata matsaya da za ta kasance karbabbiya ga kasar da kuma tarayyar ta turai. Kuri'ar da aka kada a majalisar wakilan ta samu mutum 329 da suka yi na'am da kudurin. kana biyu suka nuna akasin haka ciki har da wasu ministocin gwamnati uku da suka yi murabus daga mukaminsu don dai kawai su nuna goyon bayan su ga kudurin wannan kuri'a da aka kada a jiya litinin na nufin daga gobe laraba 'yan majalisar za su fara duba hanyoyin da birtaniya za ta fice daga tarayya ta turai waɗanda za su kasance karɓaɓɓu ga ƙasar da kuma ƙungiyar abinda firayim minista may ta gaza yi lamarin da ake ganin zai bar bakomar wato gwamnatin cikin hali na rashin tabbas. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya ce majalisar ta saka kokon neman taimakon dala miliyan 282 domin a tallafa waɗanda bala'in guguwar idai ta shafa a mozambique a jiya litinin mark loko ya ce za a yi amfani da kudaden ne wajen samar da ruwan sha magunguna da tsabtace muhalli da samar da abinci da kuma taimakawa al'ummar da bala'in ya shafa domin su koma bakin sana'o'insu su guguwar ta idai ta halaka akalla mutum ɗari 750 a mozambique da malawi da kuma zimbabwe da ke makwabtaka da juna sannan ta raba dubban ɗaruruwan mutane da muhallansu ita ma gamayyar ƙungiyoyin ba da agajin gaggawa ta red cross da red crescent ta nemi taimakon dala miliyan biyar domin a samar da kayayyakin agaji ga mutum biyu waɗanda suka fi galabaita sanadiyar wannan guguwa sakatare jirar na gamayyar ƙungiyoyin elhadi asai ya nuna bukatar samar da waɗannan kuɗaɗe bayan wata ziyara da ya kai wani sansanin da mutane suka fake. One of them I visited was in a school ya ce ɗaya daga cikin inda na ziyarta makaranta ce tana ɗauke da mutum dubu uku kuma ajujuwa sha biyar ne kacal a cikinta ban ɗaki shida sannan ita kanta makarantar ambaliyar ruwa ta mamaye wani sashinta kafar yaɗa labarai ta ƙasar iran ta rawaito cewa ambaliyar ruwa ta halaka mutum ashirin a yankunan ƙasar da dama yayin da 'yan kasar ta iran suka ɗunguma shafukan sada zumunta suna sukar hukumomin kasar kan yadda suka yi wa lamarin rikon sakainar kashi kakakin hukumar ba da agajin gaggawa a kasar ta iran ya faɗa wa tashar talabijin ɗin iran cewa ambaliyar ruwan wacce ta auku a jiya litinin ta shafi larduna 25 cikin 31 da ƙasar ke da su kamfanin dillancin labarai na tasnim ya roto wani jami'in ba da agajin gaggawa yana cewa mutum 18 sun mutu a birnin shiraz da ke kudancin iran sannan wasu mutum biyu sun mutu a wasu larduna biyu da ke yammacin ƙasar ta iran labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma za mu fara ne daga arewa maso gabashin najeriya inda gwamnan jihar borno kashim shattima ya kafa wani kwamiti mai mutane goma a ƙarƙashin kwamishinan shari'ar jihar kuma a attorney janar barista kaka shehu lawal don bincikar ma'aikatan gidan yarin maiduguri na zargin da ake musu na cin zarafin fursunoni wanda ya hada da ayyukan lalata da ƙananan yara zubar da ciki da kuma luwaɗi ga rahoton da wakilin haruna daudabi ya aiko mana daga maiduguri gwamnatin jihar borno ta kafa wani kwamiti mai mutum goma karkashin shugabancin kwamishinan ma'aikatar shari'a kuma attorney general din jihar barista kakashe hulawan da zai binciki wani rahoton zargin da ake wa jami'an gidan yarin da ake kira maximum prison da ke cikin garin duguri na cin zarafin fursunonin da ke rike a gidan yarin gwamnan jihar borno honorable kashi ne ya kafa wannan kwamiti da su binciki zahirin abin da ya wakana sannan kuma su mika masa rahoto cikin kwana bakwai gwamnati mai zai yi duk iya mai yiwa ya ga cewa an binciki wannan lamari sannan kuma su ga irin matakin da za a ɗauka na gaba. I read with total disbelief, surprise and dismay a story by Sahara reporters about alleged incidences of child prostitution, sodomy, and forced abortion in the Maiduguri maximum security prisons. Ya ce na karanta wani rahoto a jaridar nan na Sahara Reporters wanda abin mamaki ne kuma da takaici na zargin da ake yawa jami'an gidan yarin da ake kira maximum prison da ke cikin garin Maiduguri na tilasta yara yin karuwanci da luwaɗi da ma tilasta masu zubar da ciki a cikin wannan gidan yari da ake kira Maiduguri maximum security prison. Wannan ba abin takaici da bacin rai bane kawai, amma damuwa ne kwarai da gaske. This is not only unfortunate serious and sad but very worrisome, to not only put an end to this ugly development but punish all those involved or who ate and abet them in one way or the other. Ya ba lalle muna so mu ka ƙarshen wannan mummunan ɗabi'a ba ne kawai. A'a, muna so ma har hukunta duk wanda aka samu da hannu cikin wannan lamari ko kuma ya taimaka ta wata hanyar da haka dai muka kafa wannan kwamiti kuma mun umarci wannan kwamiti su yi aikin su yadda ya kamata ba tare da nuna rariya ko son kai ba bayan kaddamar da wannan kwamitin ne dai na tambayi shugaban kwamitin barista kakashe hulawan irin abin da ake sa ran kwamitin za su gudanar shi mai girma gwamna ya samu rahoto akan cewa akwai abubuwan da ake ba bisa ka'ida ba abubuwan da suka saba doka abubuwan da suka saba tarbiyya abubuwan da suka saba addini a cikin gidan yari da aka sani maiduguri maximum security prison daga ganin wannan a matsayinsa na chief security officer na state wanda hakki ya rata a wuyan shi ya tabbata ko wanda yake gidan yari ko wanda yake waje ya an ba ta sauya masa hakki ba shi yasa ya kawo wayannan mutane daga sassa daban-daban domin su zo a yi kwamiti a bincika a gani wannan abin gaskiya ne ko kuma ba gaskiya ba sai a kawo rahoto a gwamnati domin a samu masalaha ga wannan matsalan da yake gudana a cikin wannan gidan yari. Eh abin da jaridan ta ruwaito akwai a karuwanci da yara kanana suke yi akwai zubar da ciki akwai luwadi kuma aka ce akwai ana amfani da kudade a yi abubuwan da ba su ba a ciki to idan ka gan abubuwa haka an ne abin nan babu ne wanda za ka bar shi ba dole sai ka bincika ka tabbatar wannan abin gaskiya ne ko ba gaskiya ba to muna tabbatar muku dai kamar inda aka ba mu amana za mu yi gaskiya in abin ma haka ne mu kawo shi mu nuna gwamnati abin iya eh, haka ne saboda a yi magani shi in ba haka bane za mu ci a ƙarya ne ba haka bane ana sa ran dai wannan kwamiti mai mutum goma da suka hada da kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar matsayin shugaba da wakilcin shugaban kungiyar lauyoyi na jihar borno da shugabancin hukumar kare hakkin bil adama da ma'aikatar mata da ma wakilcin jami'in gidan yari da ke garin maiduguri da 'yan sanda da kuma 'yan sandan farin kaya da dai masu ruwa da tsaki kan abin da ya shafi harkokin bil adama a jihar borno za su mika rahoton su cikin mako gudan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida Haruna Dauda biyu kafin mu ci gaba mu ci gaba da shakata da wannan waka. Adalla ga baba yakubu makeri da shiri na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya baba Yakubu makeri ne daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc nake sallama da ku a daidai wannan lokacin A yau shirin namu zai duba batun wasu munanan hatsira guda biyu da suka faru a Ghana da suka hallaka rayuka kusan 100 a ƙarshen makon da ya gabata. Lamarin da ya sa wasu 'yan Ghana suka kira bakar Juma'a wannan shiri ya sake tattaunawa da isa ali na wata kungiya mai zaman kanta a ghana ta vision for alternative development vald ghana a takaice wanda muka kammala wata tattaunawa da shi a baya akan waɗannan munanan hatsira guda biyu da suka kai yawan mutanen da suka mutu ta hanyar hatsarin mota daga watan janairu zuwa wannan watan maris na wannan shekarar 2019 zuwa da sha 411 a yayin da waɗanda suka ji rauni suka kai da da arba'in 2048 a cewar wasu alƙalluman da 'yan sanda suka fitar ga bayanin isa ali akan waɗannan hatsarin guda biyu wannan hatsarin ya afku ne kan eh, tacima highway hmm. kenan abin da tsakanin da tacima kenan tsakanin kintanfu da cima kenan wanda ake kira highway na wai tacima highway shine eh, babban titi na eh, birnin tacima kenan waɗanda sun ka gani dai sai mu ce da ido dai yan unguwan waɗanda maganan da suka faɗi ne cikin motocin guda gabanin su hadu guda ta kama wuta kaga da yancan sun kaga wannan mota ta kama wuta to kamin dai sai mu ce eh, a duba sai motoci biyun na sun ka hada kai kina eh, in turawa sun ce head on coalition eh, suka yi karo da juna suka yi karo kenan sosai to gaskiya da an kai karo mota guda dai gaskiya ta kone ne sam sam sam sam ta kone ne karshe sai da eh, sai mu ce eh, yan aikin eh, yan kashe wuta kenan hmm. da yan sanda sun ka zo an kai amfani da mashin shi dai an ka iya an ka samu waɗannan mutane gaskiya an yi rashi sosai a take wurin mutanen da sun kai rashin rayukansu sun kai sittin zuwa sittin suka rashin rayukansu wurin sa'annan daga baya kuma akwai wasu da hanka kai su hasbiti su ma gaskiya an samu dai eh, mutuwa dai kadan ciki to gaskiya muna cikin wannan bacin rai ya za a yi sannan washe gari eh, kuma mun ka samu wani hasari kuma da ita ma ta duki rayuka sai mu ce talatin da biyar su ma suka yi rashin rayukansu ya zama mana matsala so in an ka hada wanga sai mu ce eh, accident eh, biyun ga kaga kaman eh, rashin da an ka yi sai mu ce biyar zuwa dari na gaskiya ya ka mana damuwa sosai kuma ya zama ma gwamnati damuwa ya bar garin da gaskiya kowa sai ce ana makoki ka gane kuma Eh, abin da kuma ya kara mana ma bacin rai ne shine wasu sun ce eh, talatin da biyarin wasu gaskiya da yadda wuta ya kone su ba iya a gane wani ke ga ko wani eh, mm. ba iya a gane mm. ji batur wai beyond recognition kenan kaga sai da sai mu ce jiya kenan uh, gwamnati ta bisa su tare na wai Eh, cikin sai mu ce aka musu babban kabari da aka zuba dukansu ciki aka babban kabari an ka bisa sai mu ce talatin da biyar to malam isa wato matakan da gwamnati take dauka na kiyaye hatsarin ne ba su da tasiri ko kuma a'a matsala ce da ake samu ta bangaren matuka kaga wani lokaci eh, mun fira kan batun sai mu ce eh, asarin da muke samun kan titi kaga eh, na farko matsalar da an ka samu kai na kintampon kaga ana nufi cewa na farko wannan titi nan ba wuta kai ba street light kai hmm, ba fitilu da za su haska anya haka nan ne ba eh, sai mu ce fitilan haska hanya ba wani na farko kenan sannan na biyu kuma akwai wasu zanen da an ke yi kan titi mm. muna kiran shi road signs mm, alamomin kan hanya mm. alamomin hanya kuma kaga alamomin daban-daban ne akwai wasu alamomi ko ba fitilan fitilan da zai askaka hanyar ma in ka duba muna ce musu reflectors kenan kaga in suna kan hanya kana tafiya kai da kanka ko ba fitila kai da kanka kana iya ka gani yadda hanyar ke tafiya amma mu da wannan sai mu ce road science na wurin kaga sa'an nan kuma wannan fannin kuma eh, sai mu ce hanyoyin mu na gana wasu lokaci kaga turawa sun ce kev ne kaga hmm, wato hanyoyi ne da suka sha ba mu ce suke ba eh sai mu ce direbobin mu kuma gaskiya akwai matsala kaga overspeeding ana gudu da mota tsananin gudu kaga ana sauri don waɗanda motoci gudu nan duka mun ka duma na kasuwanci ne ana sauri a ji ajiye su a bai ko wasu mutane so tamma da kai kan batun gaskiya eh, eh, eh, sai mu ce ababen da gwamnati ta ajiye yana aiki ko bai aiki gaskiya mun ce kamar ababen da gwamnati ta ajiye ce bai so ne mana ido ba na farko kenan saboda in dai gaskiya ya so ne mana ido kaga ba abin muna samu irin wadanga masaloli ba ne don bai wani jimawa ba an ka gwamnati ta kafa wani kwamiti. To da a ne za mu dakatar da wannan hirar sai kuma sabon mako za mu ci gaba da ita tare da Isa Ali, daraktan zantarwar kungiyar Vision for Alternative Development Val Ghana. a madadin shi isa alin da daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka baba ya ko makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya madalla a gaida baba yakubu yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun jamhuriyar nijar Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanama. wacce ta ruwaito cewa hukumomin kasar italiya sun fayyace wa 'yan kasar abubuwan da ke kunshe cikin yarjejeniyar sojan da suka kulla da takwarorinsu na nijar bayan da wata kotun birnin roma ta umarce su su gaggauta haska fitila akan wannan yarjejeniya da ta haddasa gunaguni a wajen kungiyoyi masu zaman kansu saboda a cewar su cikin duhu aka saka hannu a kanta jaridar le monde na cewa sabanin ra'ayi ya kunno kai a tsakanin shugaba isuhu na nijar da takwaransa patrice talon na jamhuriyar benin dangane da wata kwangilar shimfiɗa layin dogo da za ta haɗe biranen kwatano da ya mai jaridar ta ce kafafen yaɗa labaran ƙasar benin waɗanda ainihi su ne ke ta wannan labari na ganin mafakar siyasar da hukumomin wannan ƙasa suka baiwa jagoran 'yan adawar Nijar Hama Amadu ita ce ta ƙara zafafa yanayin tsamar da ke tsakanin shugabannin biyu jaridar lanketar ta bayyana cewa shugaban rikon kwarya na jam'iyyar model lumana ya dakatar da wasu manyan kusoshin jam'iyyar daga mukaminsu saboda zarginsu da rashin mutunta ka'ida waɗanda matakin na umar noma ya shafa sun hada da sumana sanda da umar dogari da yuba jallo da lawali leje da hamza sadiku algeria jaridar ta ce za ta yi hamma amaru da kansa ne ya ba da umarnin dakatar da waɗannan jigajigai gudun kar su hamɓarar da shi daga shugabancin jam'iyya a daidai lokacin da yake ci gaba da hijira a waje. Jaridar Air M4 ta ruwaito cewa sabon gwamnan jihar Difa Mudur Muhammad ya isa yankin domin kama aiki gadan-gadan makonni biyu bayan da shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya naɗa shi don maye gurbin gwamna Muhammadu Bakabe mai murabus. jaridar na mai cewa akwai tarin kalubale a gaban sabon gwamnan a bisa la'akari da matsalar tsaron da aka shafa shekaru ana fama da ita inda boko haram ke kai hare-hare da satar mutane ba kakkautawa mu karkare da jaridar lukuriye wacce ta labarta mana cewa shekaru bakwai bayan da aka kori wasu ɗaliban makarantar 'yan sanda kimanin goma da ake zargi da aikata ba daidai ba a yau an gano cewa hukumomin 'yan sanda sun mayar da biyu daga cikinsu a kan aiki matakin da tuni ya fara shan suka a wajen dangin ragowar takwas ɗin da ke mamakin yadda wasu manyan jami'an hukumar 'yan sanda ke nuna rashin adalci a kan aiki sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger madalla a gaida sule sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho alaikum sashen wasu na mai ne samun magana alhaji musa amurka su ya tabi najeriya ina farin ciki da murna da jin daɗi cin gwamnan kano umar abdullahi ganduje allah shi cewa shi ko wallah kare da shiyar masu shari a zauna lafiya a ji tsoron allah a zauna lafiya domin ko ya faɗi haka ya ce a hanyar jin ainihin maguɗi ko su sun kawo da su ganduje za su ce musu su maguɗi don haka karar ne kawo da kuce kuce a bi doka a zauna lafiya wanda ya ga zaɓen da ya masa ya je ya kai can a garin a kotu ya kai kara ne kawai zaman lafiya ya kare mu Allah ya zama zaman lafiya ina kira ga al'ummar Najeriya mu duka addu'a ka kare mu yan ta'adda da shirin yan ta'adda da bala uku ne sun da cin yakin da barayin shanu da barayin mutane Allah ka tsoma musu asiri ya kunyata su. Assalamu alaikum sashen Hausa raiduwa Amerika. Sunana Lamido Jakabara jihar Neja, Najeriya. na kira ga 'yan siyasa yadda aka ba da sakamakon zabe a najeriya allah ya sa aka bi umarni ba ta da hankali ba ta mutane su kwanta da hankalinsu sha allahu duk wanda ya gani ba yi masu daidai ba ya je kotu in ya ka je kotu kotu za su yanke hukunci su ba wanda allah ya ba Assalamu alaikum sashen Hausar Murai Amurka mai magana Alhaji Musa Amurkan Suya Kebin Najeriya. Ina son in ba shugaban kasa shawara. Wannan cin zaɓe da an yi na shekara ta biyu da goma sha tara shugaban ƙasar najeriya yana baka shawara ka tsaya kai can kara tunani wannan shugaban kwastan a canza mu masa aiki saboda jajirtacce ne mutumin kirki ne mai rikon amana a ba shi minista shugaban tsaro na najeriya a ba shi ministan tsaro kuma shi ya dace da shi saboda insha Allah za a samu cigaba na baka shugaban kasa shawara idan ya shekara biyu ko shekara da rabi kuma a bashi mai kula da harkar 'yan sandan najeriya ina ba shugaban kasa shawara allah sa wannan shawara tawa ya ji kira na ya amsa kira assalamu alaikum sa'ayin hausa na mara amurka mai magana mazaje suka ba zai da garki lokal gwamnati jiga state dan allah ku isa mun da sako na ga babban gwamnan na jihar jiga alhaji badar abubakar kafura mu mutanen kare zai yankin karamar hukumar garke wallahi ba mu da asibitin shan magani ba mu da makarantar islamiyya don allah muna neman taimako ka taimake mu mai girma gwamna ko makarantar islamiyya ko kai mana asibiti na shan magani ko mun sa wallahi tallahi muna cikin wani hali ka taimake mu saboda girman ta allah kafin mi sallama ga labarai amma a takaice shugaban amurka donald trump ya yi bi kwamitin bincike na musamman da robert mueller ke jagoranta yayin da kuma yake kumfar baki kan bukatar da 'yan jam'iyyar democrat suka miƙa ta a fitar da cikakken rahoton da ya binciki shishigin da rashi ta yi a zaben 2016 binciken da ya wanke trump daga zargin cewa ya haɗa kai da hukumomin moscow amma ba tare da ya wanke shi daga zargin da ake cewa ya yi ƙoƙarin hana bincike ba. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya katse ziyarar da ya kawo nan Washington domin ya koma gida ya tunkari matsalar harin roka da aka harba cikin kasarsa daga yankin zirin Gaza. Ko da yake kafin ya koma gida a jiya Litinin, Netanyahu ya tafi gida da wata babbar tsaraba daga shugaba Trump, wanda ya rattaba hannu kan wani umarni da ya nuna Isra'ila ce ke da mallakin yankin Tuddan Golan ko kuma Golan Heights a Turance. 'yan majalisar dokokin birtaniya sun kada kuri'ar amincewa da karbe ragamar ficewar kasar daga tarayyar turai daga hannun firayim minista theresa may a wani yunkuri na ganin sun cimma wata matsaya da za ta kasance karbabbiya ga kasar da kuma tarayyar ta turai masu sauraro a nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau sai kuma can da la'asar za ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin noma na mustapha nasiru batsari Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud Lalo da ya karanto mana labarai da kuma salman Abu da ya taimaka wajen haɗa wannan shirin da ma injiniyar mu ta yau Nashwa ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa a wuni lafiya.